adam siki nake so saurayi mai kyau da hali sani so ka zama mijina in ka aure ni za ka huta adam siki nake so saurayi mai kyau da hali sani so ka zama mijina in ka aure ni za ka huta shi ki bar zai buɗi ba ni san ki mata. Ai da sai ki ki ba su ne a gabana ba Adam sai kai da ke so saurayi mai kyau da hali Ihe eh, ku saurari zance kana wacce ni na fi so tafi sai wace rana. Rayuwa ni ci da masoyi, Adam sai hasken zuciyata.